فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم يا kai wannan manzo ka sakankance babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka nemi gafarar zunubanka a wurin Allah kuma ka nema wa muminai maza da mata gafarar zunubansu Allah ya san abin da kuke aikatawa a cikin yininku kuma ya san makwantarku a cikin daren ku babu wani abu cikin haka da yake buya a gare shi